أنستوا رحمكم الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا الله يتي فخلف من بعدهم خلف sai masu maiwa suka mai bayan waɗannan abaus salata suka kasance sun tozarta sallah haula yusalihun Zakar nahu? waɗannan wannan manyan bayan Allah da aka faɗa annabawan Allah alaihi salam da ake bayanin su to khalafa min ba da ba'dihim khalfun sai wato masu maye gurbin su suka maye gurbin su alkhalafu alkhalifatu salih duk lokacin aka ce khalafu ladin nan aka sa masa fatha khalafu to khalifatu salih kenan shine khalifa na kirki khalifa mutumin kirki wanda ya zama ya khalifanci wani bawan Allah to sai a ce masa khalafu wannan lamun din za a sa masa fataha ne a kansa amma wal khalfu kamar da Allah ya faɗa nan min ba'dihin kalfun lamu din sai aka sa sukun aka sa ɗauyi a kansa bisukuni kenan al khalifatu talih khalifa wanda yake mai barna ya halifanci baya amma kuma shi mai barna ne suraka akwai khalafu akwai kalfu to khalafu su mutanen kirkin kenan kamar waɗannan annabawa da aka yi ta bayanin su da suka gabata to lallai wanda suka maye gurbin su kuma sai suka zama su kuma khalfu to su ne wanda suka zama khalifofinsu amma na barna to shi ne abinda ake faɗa alkhalifatu idza kana mufsidan idan shi khalifa ya kasance mai barna ne mai barna a bayan wanda ya wuce din fa huwa khalifun to shi khalifu ne wa in kana salihan fa huwa khalafu in kuma mutumin kirki ne shi kuma khalafu ake cewa amma na yusalihun alladhina zakarnahu lalle waɗannan bayan Allah da muke ambato a kansu da suka gabata ai a kalafa min badihim khalifun wato sai masu barna sai suka maye su shurarun aba'u salata su ne ma'abota sharri wato a shararai wanda suka tozarta sallah bitarkiha tamaman da barin sallar da suka yi gaba daya sai suka zama su a bayansu sai suka bar sallah eh, kal yahudi kal yahudi wan nasara kal yahudi wan nasara kamar yahudawa da nasara aula aqalla min min ila waqtiya wato abinda ake nufi ko kuma dai waɗanda suka jinkirta sallar izuwa ga ainihin kan barin kan lokacinta su sun yi sallah amma ba a kan lokaci ba to shi ma tozarta sallah ne wata ba'un hawa sannan kuma suka bi soye-soyen zuciyarsu ne ma'asi daga sabo ba saufa ya kauna gayya Allah ya ce da sannu za mu jefa su a cikin wani kwari da ake kiransa gayyu huwa wadin fi jahannama wato wani wadi ne a cikin jahannama wani kwari ne a cikin jahannama ita kanta jahannama tana neman tsari da wannan kwarin a cikinta saboda bala'in da yake cikin kwarin ya kauna fihi za a zama an jefa su a cikin wannan wato kwari na ganyu kenan to shi tarkus salati ita barin sallah ubangiji barko ta'ala ya tanadar mata waɗansu wadodi guda biyu a cikin jahannama Allah ya kiyaye wadi guda biyu wanda kowanne a cikin wadin jahannama tana neman tsari da shi su ne na farko kamar yadda Allah ta barko ta'ala ya faɗa a nan gurin shine gayyu kenan fawailul lil musallin alladhina an salatihim to wannan gayyu din nan wato yana daga cikin waɗanda suka zamanto su sun bar sallah suka rafkanar da ita gaba ɗaya gabarin yin ta gaba ɗaya to wannan wadi na farko kenan sannan kuma akwai wailu wailun shi wailu shi ma kwari ne a cikin jahannama ita kanta jahannama tana neman tsari da wannan kwari din nan to waɗanda suka zamanto sun bar sallar nan to suka zamanto sun batta akwai wato abin ke kira kamar nan a fawailul musalli adina satin sawun asawu anis salati akwai kuma sawu fi salati sawu anis salati akwai kuma sawu fi salati ɗaya mai kyau ne ana son sa in ya faru ɗaya kuma mummuna ne in an ce asawu anis salati shine kamar nan ka gani ko shine wato barin sallah gaba daya ta sahau anis salati shine barin sallah gaba daya a daina mutum ya daina sallah to shine ake cewa ayi sahau anis salati akwai kuma sahau fi salati shi kuma rafkanuwa a cikin sallah ma'ana ana cikin sallah sai rafkanuwa ta samu ta faru to shi wannan abin mai kyau ne domin duk abu da yake kawo rafkanuwa wasu wasi ne shi kuma wasu wasi daga shaidan ne shi kuma duk lokacin da ga shaidan ya zo to gurin mumini ya zo saboda haka idan mumini yana sallah shaidan zai dinga kawo masa ziyara amma mutum idan ba mumini ba ne sai ya ta sallah ma ba ruwan shaidan da shi amma yayin da kaga rafkanuwa tana zuwa to shaidan ne yake kawo ziyara saboda me ya zo wajen mumini shi kuma muminin nan dama nan ne inda shaidan yake nema to sai haka duk lokacin da rafkanuwa ta faru a sallah to wannan sahau fi salati kenan amma sau ani salati shine barin sallah kenan to shi barin sallah gaba daya shine halin munafikai halatul munafiqina to shine halin munafikai alu yadhabuna ila wailu wato ahalin wanda suke wato barin sallar nan za su tafi zuwa wani kwari wanda ke kiransa ainihin wailu wadin fi jahannama wani wadi ne ainihin a cikin jahannama ka haula alladhina aba'u salati wattaba'u shahawat kamar duk waɗanda suka zamanto sun tozarta sallah suka bi sha'awaici sha'awacin zuciyoyinsu aidan nuna gayyan su ma za a saka su a cikin gayyu munafukai su suna barin sallah munafukai wai za qamu ila salati qamu kusale yura'una nasa wala yazkuruna allaha illa qalila su munafukai suna barin sallah to duk lokacin munafukai suka bar sallah su a za a kai su kwarin wailu ne a cikin jahannama to wanda kuma ba munafukai ba su kuma masu barin sallah su kuma za a kai su gayyu ne to saboda haka su wannan son zuciya su shi kai su ga wannan to shine anan malamu shi ibrahim ya radiyallahu ya kawo wani dan bayani akan maganar ita ashawa wal hawa akwai ashawa akwai kuma hawa ya ce abubuwa ne guda biyu sun yi tarayya a wasu lokuta a guri daya a wani guri kuma sai suka rabu akwai in aka ce shahau shine ash-shahwa shine sha'awa shaawace sha'awaicen duniya to akwai sha'awa ta halal akwai sha'awa ta haram duk lokacin da wata sha'awa ta dace da abin da shari'a take so to wannan sha'awar ta halatta sha'awa ce amma kuma ta halal na daga cikin daɗin duniya ko wani abin bukata ko wani abin daɗi ko wani iri ne in dai shari'a ta tabbatar da halaccin wannan abun to wannan abun sha'awar ta halatta ba sha'awa ce mummuna wadda ake take a bazargi ba idan kuma sha'awa ta zamanto ta fita daga tsarin shari'a ba sha'awa ce ta shari'ar islama ba to wannan ita ce sai ta juye sai ta zama hawa sai ta zama son zuciya kenan sai ta zama son zuciya saboda haka ita hawa tana faruwa ne yayin da ta zamanto an bar abin da yake na halal na sha'awar da aka halalta to sai zama son zuciya amma idan sha'awa ce ta halal na daga wani abinci na daga cikin wasu ni'imomin duniya to wannan abin sha'awa ce amma yardajiya wadda aka aka yarda da ita to saboda haka shine ana abin da aka kawo kaga amma su bayan Allah yana daga cikin abin da yake taimaka musu zuwa ga da'a da salaha sha'awar da aka halatta din ma sukan yi hakuri da ita ta halal din ma ba maganan ma ta haram din ba su waɗanda suka kai matsayin mukamin wato salaha da da'a a cikin Allah da yawa abubuwan da aka halatta din ma za ka gansu su ba ruwansu da ita an ta kawo hikayoyi a irin wannan da yawa na bayin Allah da za ka ga nafsunsu ta gaya musu tana da bukatar za ta ci kaza ko za ta buƙaci kaza idan aka kawo kaza ɗin a lokacin kuma za su yaƙi nafsun su ce to ke nafsu biki isa ba ke kika sa a kawo mana kuma halal ne to an ki a ci ɗin ke in kin isa ki fito ki ci da kanki to kaga wannan matsayi ne wanda suka kai wannan matsayin zaɓaɓɓu ne daga cikin bayan Allah to saboda haka su waɗannan su ne waɗanda suna barin abin da yake na daga cikin sha'awar da take ta halali ma domin me domin samun da'a da kuma samun salaha sai na umaru Allah ƙara masa yadda da yawa abubuwan da yake na halal baya so sai ya dinga gudunsu kuma ba wani abu bane amma sai ya ce ku kyale ni in an kawo masa wasu abubuwa masu daɗi daɗi haka sai ya ce ku kyale ni da waɗannan abubuwa sautari akan saka, saka zuma a cikin ruwa haka ana sha daga cikin abin da sabai suna jin daɗinsa, sai a zuba zuma a cikin ruwa a kada a kada sai a dinga shan ruwan zaƙin nan kamar dai ɗanyen dai ɗan ɗan lemummukan nan dai da ɗan wasu ɗan abubuwa da ɗan zaƙi zaƙi da bakunan mu suna da ɗan yawan bukatu da shi to eh haka ne mana to idan shi sai na umaru aka ɗan kawo masa wannan abun sai ya dinga ce musu kun ga ku tafi da ku tafi ku banda da wannan zuman taku domin ni ina gudun kar ya zamanto an tashe ni aksha an yuqali an yuqala ba ta tayyibatukum fi ta kuma duniya. kaji namiji yace saboda ina gudun kar a zo a ce ku tafi ko ai kun riga kun riga kun tafi da daɗin ku a cikin rayuwarku ta duniya saboda haka na Umaru da yawa baya karbar irin waɗannan abubuwa an sha yin abubuwa a yayo wato farfesu ko romo na naman akuya da wasu abubuwa a kawo masa sai ya ce ba zai ci ba sai ya ce don ina tsoron kar a tashe ni Allah ya ce mu azhabtum fi dayyibatukum fi hayatikum ad-dunya fi hayatikum dunya to saboda haka yana daga cikin sayyidina Umaru abin da ya zama shi ainihin yake yake gudu kana Umaru mutaqashifan shi sayyidina Umaru ya zama to yana da rayuwar kashufi yana da rayuwar kashufi yana guje-gujen irin waɗannan abuwa ainihin na duniya to wata rana sai ya hadu da sayyidina Muawiya to shi kuma sai na mu'awiya babu ruwansa duk wani abin da aka halatta yana ɗiba sosai yadda ya kamata ƙwarai da gaske eh, yana cin daɗinsa yana shan daɗinsa yana komai sai sai na umaru suka haɗu da shi sai ya ce ga ya kai mu mu'awiya ina jan ka? ina hana ina haninka da waɗannan kayan daɗi da kake ɗiba ba ƙaƙƙautawa ina ji maka tsoron kar a zo a tashe ka a ce maka azhabtum tayyibatukum fil hayatikum ad-dunya lallai ne cewa ku kun tafi da abubuwan da kuke ya ad duniya daga cikin abubuwan ku na rayuwar duniya na daɗin nan sai sai namu auye sai ya bashi amsa sai ya ce ya umar ka ganni nan wallahi nafsuna bata isa ta jani in aikata abin da yake na haram ba amma kuma ni ba zan hana ta abin da take so ba wanda aka halatta mata in dai an halatta mata to ba zan hana ta ba to saraka shi mu'awiya hanyarsa hanya ce ta basdi zulubu shasha ne shi yana da basdi yana son a ci daɗi a yi abubuwa haka shi kuma sai na umaru rayuwarsa ta takashufi ne bai fiye son a ci daɗi haka ba da sauransu to amma dai mun dan fi son mu ci daɗin gaskiya Allah ba mu daɗin eh wa inni fi khairin wa mairin wa ribatin wa amnin wa imanin bi da'a ko haka shi radiyallahu anhu ya faɗa wa inni fi khairin mu muna cikin duka alkhairi wa mairin muna cikin abinci kala kala kala kala warin atin ga kuma ɗaukaka a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa amnin wa imani ga kuma aminci ga kuma imani da Allah da annabi Muhammadu eh bidaha muniri wannan duka da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muka samu wannan inji shi radiyallahu anhu kuma yana cewa fala masani yawman bi aishi taqashshuku eh, mu ba za ka gan mu da rayuwar fi ba to amma dai wannan matsayi ne sai dai a dinga koyi kuma a dinga dan daidaito tsakanin wannan ana dan ragewa to shine Allah tabaraka ta'ala anan yake faɗa yana cewa illa man taba illa man taba wa amana wa amila salihan sai dai waɗannan da suka zamanto sun yi sun tuba kuma sun yi imani suka yi ayyuka na gargari kyawawa wa ulaika yadkhuluna jannata waɗannan su ne za su shiga aljanna wala yuzlamuna shay'a ba za a zamanto an zalunce su da wani abu ba la yunqusuna sawabahum shay'an sawabihim shay'an ba za min sawabihim shay'an ba za a zama an tauye musu daga ladan su da wani abu ba ba abin da za a rage musu duk abin da suka yi za a cika musu daga ladan su mm. jannati adnin allati wa'ada rahmanu ibadahu bil ghaib mm. إنه كان وعده مأتيا جنات عدن الله تبارك وتعالى yake faɗa yake cewa kaga wasu waɗannan bayan Allah jannati Adanin, ayyuta wannan aljanna da za a shigar da su waje ne a yi wajen zama ne allati wa'adar rahmanu ibadahu bil wannan wanda rahmanu ubangiji mai rama yayi wa bayinsa wato alkawari da shiga aljannan nan bil ay ibina anha a lokacin da su basu ga aljanna ba alladina yu'minuna bil ghaibi kin kaga su sun yi imani da gaibi to saboda haka su ma Allah yawa waɗannan bayi nasu alƙawari da aljanna bil ghaibi da wato gaibi cewa su basu ga aljanna ba amma kuma yi musu alƙawari cewa in sun yi aiki mai kyau lalle zai saka su a cikin aljanna in nauka na wadu lalle hakika shi ubangiji alkawarinsa ai matiyan ai atiyan lallai alƙawari ne mai zuwa ai a sigatu ismi maf'uli wannan siga ce na ismi ismi maf'uli amma wal ma'ana ismu fa'il ma'anarsa ismi fa'ili lallai dai wannan alƙawari na ubangiji barko ta'ala zai zo abin zuwa ne kuma abin tabbatarwa ne na'am la yasma'una fiha lagwan illa salama walau Allah baraka wa ta'ala ya ce la yasma'una fiha lagawan su waɗannan 'yan aljanna ba za su taɓa jin wani abu a cikin aljanna ba min lagun daga wani zance min alkalami daga wani zance lagun shine a ce an faɗi wani yasasshen zance wani zance barkatai wanda yake mara daɗi ko wani kalmomi munana ba za su taɓa jin wannan kalma a cikin aljanna ba illa lakin yasma'una sai dai su abinda za su zama suna ji salaman sai dai ai aminci min mala'ikati daga mala'iku ai alaihim tare da su kowane lokaci sai dai su ana cewa salamu alaikum salamu alaikum yan aljanna mala'iku suna ta gaida su kullum kalmar aminci da gaisuwa za su dinga ji amma batun ka ji wata mummunar kalma wata bakar magana wani wani bandandance a babu aljanna ita aljanna in aka shiga babu wani abu da zaka ji koda da nazance wanda yake mummuna ko mara daɗi kullum a cikin daɗi ake kullum a cikin jin daɗi ake a cikin kunnuwa na'am tilka aljannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya wa ma natanazzalu illa بك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا أما أنا قد أقوي ولهم رزقهم بها بكرة وعشية نعم لا بأس لا بأس ولهم رزقهم بها بكرة وعشية Allah tabaraka ta'ala ya ce su 'yan aljannan nan a cikin aljanna ai yana daga gare su za a dinga ba su abinciccika ne bukuratan wa da safe da maraice kowane lokaci duk abin da suke so na daga cin abinci za a ba su ne ai alaƙadar hima abin da ake nufi da nan, aka ce bukuratan wa misali kamar safe da maraice shine abin da mu za mu gane amma ita a cikin aljanna babu safiya babu yamma babu wani dare babu wani lokaci da za ka ce wa irin na duniya ita haka take yadda take kawai ba ta da wani lokaci abu ne sa aka ce Allah ya ce ko da yaushe misali a gwargwadon kadarin da za mu gane mu yadda muke cin abinci a ci da safe a ci da yamma misali ko to ne Allah ya kawo annan ya ce ai ala qadrihi hima fi duniya a bisa kadarin daidai gwargwadon su ne a cikin duniya amma a cikin aljanna ai la lailun wala naharun babu ainihin dare babu rana bal daw'un wa nurun kowane lokaci kawai za a ga wani irin haske ne da wani irin walwali na haske a cikin aljanna ko da yaushe Allahu akbar eh abadan haka take ko da yaushe laysa fiya shamsun wala qamarun ita aljanna babu rana babu wata kaga balle a samu dare balle a samu safiya balle a samu wata yamma balle a samu wata maraice duka aljanna babu wannan babu rana babu wata aljanna wala najmun babu ma taurari a ciki inna masaba'at bi shaksi umar ita dai aljanna za a haska ta ne da hasken jikin na umar subhanallah da hasken jikin na umar za a haska aljanna umar shi na umar siraju ahal jannati fil jannati shine fitina fitila fitila fitila ta yan aljanna a cikin aljanna hasken jikin umar shine kawai fitila yan aljanna subhanallah kaji ba wannan hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama kwarai da gaske kuwa ya ce shi sai na umaru shi ne fitilar yan aljanna to saboda haka ita bata da wata fitila bata da wani rana da wata da taurari da komai illa iyaka haske ne ko da lokaci da ya zamanto za a dinga haska su daga jikin na umar radiyallahu ta'ala anhu shine Allah yake cewa tilkal jannatu allati nurisu min ibadina lallai wato wancanan ka ita wannan aljanna allati nurisu min ibadina wannan da zamu zamanto mun gadar da ita da ainihin zuwa ga bayinmu mu man kana taqiya wanda ya zamanto taqi mai tsoron Allah daga bayinmu ji Allah to su ne wanda za a zamanto an ba su aljanna su ba aljanna shi ne Allah tabaraka ta'ala yake faɗa a nan ya ce a yi tilkal jannat tilkal jannat wannan aljanna yudi Allah tabaraka ta'ala liman kana taqiyan Allah zai bada ita ga wanda ya zamanto mai tsoron Allah mai ibadi bi da'atihi daga bayinsa da ainihin biyayyar Allah saboda bin Allah da ɗa'ar Allah to shi za a ba aljanna wanda baya bin Allah baya biyar Allah ba zai shiga aljanna ba dole mutane su haƙura su bi Allah in dai kana san shiga aljanna to ka bi Allah yadda Allah ya ce mm, su mila da irsan wato an ambaci wannan ba da aljanna da irs da matsayin gado me yasa tilkal jannatul lati nurithu min ibadina nurisu za mu gadar da ita to ba gado ake nufi bayarwa ne amma me ya hikimar Allah da ya sa ya zamanto ya kawo kalmar gado a wajen bada aljanna duk abin da ake samu a duniya ta ko'ina babu abin da ƙarfin mallakarsa yake kamar ƙarfin gado babu shi ƙarfin mallakar abu ba ba abin da ya kai gado shi yasa Allah saboda yana so ya faɗi ƙarfin ba da aljannar to sai Allah ya kawo ta da sigar gado ma'ana in dai gado ya tabbata mutum ya gada sharaɗan gado sun tabbata cewa ya gada to duk duniya ubangiji tabaraka ta'ala shi ya ce ba wanda isa ya karɓi wannan gadon kai ko da mutum da kansa ya ce ni gado na ne amma na sarayar da shi ba na so to akwai malaman da suka ce baka isa ba sai an baka an baka wannan gadon akwai malamai da wannan shine tafiyar fahimtarsu ƙarshe dai kenan ko ka ce ka haƙura ka yafe aka ce to sai an baka idan an baka ka zubar ya rage naka amma sai an baka da yawa ana iya ƙulla yarjejeniya ciniki ka siyi abu ko a yi yarjejeniya ciniki ya tashi ko ba yi ka mallaka amma kuma ya dawo ba naka ba a warware cinikin ka ga gashi ka samu ƙarewa dai ai da kuɗi ka saka ka mallaki abin ko to amma aka iya dawowa wannan abu ya zama ba naka ba kaga karewa kenan ka siya da kuɗin ma amma a warware balle kuma kyauta an sha bayarwa a kwace ko ba yi lai ana ba da kyauta mala a kwace an yi ta tafi a kirga a yi kyauta ta tashi ko ba a sha yi ba eh an yi kyauta ana yi ba da kyauta a kwace ana iya siyan abu ciniki ya warware amma wallahi gado inda ya tabbata hukunci sharaɗin gado ya tabbata Allah ne abin da yasa kenan kaga Allah shi ya raba gado saboda karfin gado fa Allah da ya tashi da kansa ya raba shi hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi yake ba da hukuncin Allah amma da aka zo gado Allah ya ce ya rasulullahi tsaya a nan ni zan yi wannan aikin da kaina shi yasa Allah ya raba gado shi za ka ga duk duniya ba wanda isa ya karban ma gado in dai ya tabbata hakkin nan ya tsaya sharaɗin gado ya tabbata wala ba wanda ya sai kwace shi to wai Allah a nan saboda yana so yi mana bishara da ƙarfin kwaɗayin ba mu aljanna in dai har muka tsaya akan abin da ya ce to shine ya kawo ta da sigar gado an gane shi sai kawo ta da sigar tilkal jannatul lati ibadina man kana taqiya za mu gadar da ita mana za mu ba wa wanda ya zamanto mai tsoron Allah mun yi alkawari ba wanda ya isa mu hana bashi aljanna. to kamar wannan sigar ubangiji tabaraka ta'ala yake nufi an gane ko to shine ana yin shi yake cewa kullu anwa'il wujdani dukkan wani nau'in abin da ake samu abu a mallaka ya kunu fi nafsun da yawa ana iya samun tawaya daga wannan hanyar da ake mallakar abu illa illa illal irsu sai dai gado gado ne kawai ba abin da ya isa ya kwace shi amma kamar da muka faɗa a yi ciniki a ba da kyauta a yi wani menene duk ana iya yi a warware kaga an samu kuma kaga an rasa amma gado in aka samu to wannan ya bayu har wajen Allah to saboda haka ne ubangiji barko ta'ala anan sai ya kawo wannan sigar cewa lalle bayin mu wanda suka ji tsoron Allah suka bi abin muka ce daga ayyuka na gari za mu gada musu aljanna ma'ana ba makawa aljanna na alkawari ne za mu shigar da isu cikinta kuma ita labida ta laha wala nihaya ta laha ba ta da farko ba ta da aljanna ita aljanna ba haka take ba ta da gefe a ce ga mafararta ga makararta ita aljanna fa ikon Allah ce malam ikon Allah ce ba a cewa ga ta inda ta fara ko da ake cewa kowa na da gidansa to ai kai gidan naka da ake faɗi shi ne ma ba shi da farko bai da ƙarshe din ai ba a san iyakarsa ba saboda girmanta zatin Allah ne kadai ya ta jalli a cikinta subhanahu wata'ala saboda haka Allah tabaraka ta'ala ya sanya mu cikin aljanna to shi Allah tabaraka ta'ala yake cewa ma na natanzalu illa bi amri rabbik a sababin saukar wannan aya wato mun yake cewa ba ma saukar da shi alqur'anin nan sai dai wato da umarnin ubangijinka ya rasulullahi sababin saukar wannan aya shine jibrilu ne lokacin da wahayi ya zama ya dan yanke haka a kawo wahayi ba kwana biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ana nan sai jibrilu ya zo da ya zo jibrilu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya jibrilu ya ce me ya faru ne kwana biyu gashi ka dan yanke da ziyarar mu ba ma ganin ka sai jibrilu yake cewa ya rasulullah wallahi ana ashaddu ishtiyakan ilaika walakin wa ma natanazzaru illa bi amri rabbik Allahu akbar ka ji wata kalma da Jibril ya faɗa fa wallahi an ashaddu ishtiyaqan ilaik wallahi ya rasulullahi ni na fi ka shauƙin in zo inda kake na fi ka shauƙin mu gamu na ka shauƙin mu haɗu ni ma haka ko da yaushe nake so na zo inda kake ya rasulullahi amma wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik ba ma saukar da shi alƙur'anin mu kawo shi gare ka sai dai da umarnin ubangijinka ya rasulullahi eh lahu ma baina aidina wa ma kalfana ai yana gare shi ne abin da yake gare mu gaban mu min umuril akhirati daga abubuwan da yake na lamuran lahira duk na Allah ne wa ma kalfana da abin da yake a bayan mu min umurin duniya daga cikin lamuran duniya ya rasulullah wa ma na zalika da abin da ma yake tsakanin haka ma ya kunnu min hazal waqti ila qiyami sa'ati daga abin da yake tsakanin farkon duniya da zuwa alkiyama da abin da yake tsakanin nan nasu gaba ɗaya lamari ne na ubangiji tabaraka ta'ala lahu ilmun li zalika jami'ihi shi ubangiji tabaraka ta'ala shi yake da ilimin wannan gaba ɗayansa wa ma kana rabbuka nasiya lalle ubangiji tabaraka ta'ala bai zamanto mai mantuwa ba ai tarikan laka mai barinka bi ta'kil wahayi anka da cewa a bar wahayi aiko da wahayi izuwa gare ki ya rasulullah Allah bai manta da kai ba yana sane da kai kuma shine ya zama ya bada wannan umarni cewa a jinkirta kawo wahayi

هل تعلم له سميا رب السماوات والأرض wannan fa ubangijin shine ubangijin nan na sammai ai maliku samawat shine mamallakin sammai wal ardi kuma mamallakin kasai gaba daya wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin sammai da kasai din fa abuduhu ka zama ka bauta masa wasbir li ibadati kuma ka yi hakuri isbir alaiha ka zaman to kai hakuri zuwa ga bautar da zaka yi shi ubangijin hal ta alamu lahu samiya shin ka taba jin wani shi ma an ambace shi Allah an ce ga Allah kuma ga wani sunansa shi ma Allah hal ta alamu lahu samiya ka taba jin samiyullah mai sunan Allah Allah Allah kuma wani ma daga kiransa Allah shi ma Allah ne ana kiransa ka taba ji a ba ka taba ji ba hal ta alamu bi adam yusamma Allah la al-kufaru ala jabarutil muluki ma tusamma ahadun minhum bismillah kafirai hatta wato da jabberanci irin na mulkin kafirai baka taba jin wani a cikinsu sunansa Allah ba kwarai ko duk kafirai da aka yi ba ba ne taba cewa sunansa Allah kwarai da gaske har fir'auna ma fir'auna ma bai ce Allah ba cewa ana rabbukumul a'ala rabbu yake cewa kaga rabbu kuma ai dama rabbu kaga sigogi ne da yawa zata ta zo a sigan mai renu mai kula mai tattali mai rikewa da sauransu to da haka hatta fir'auna bai ce shi sunansa Allah ba walakin ya kula ana Allah bai ce ni ne Allah ba ce ana rabbukum ala ni ne ubangijin ku babba haka ya ce an gane yawwa to shi ne abin da yake faɗa ai kira haka ce a to samma bi jabbarun fasara fa fasala ma fasala ma fi wa ma taflihini an taɓa samun wani jabberi a duniya rana ɗaya ya fito ya ce shi ne Allah ai yana cewa ne Allah malam da cikinsa ya kumbura take mara kawai sai kayan cikinsa kawai suka fashi ya yi kashin kayan cikinsa take faɗi ya mutu mm, wa mata filhini a take abun ya mutu da ya ce sunansa Allah ismul jalala kai kaji sunansa sunan ismin kenan ismul jalala ismul jalala kana ji ismul jalala ka san ai ba suna ne na wasa ba allahu ba mai 66 nan a kiyaye shi a kiyaye shi ƙwarai da gaske to shine ai aka samfa saboda haka ne ba za ka samu wani suna ainihin mai suna allah ba mikilafi gairi hadal ismi min al asma'i amma sabanin wani suna daga wannan suna daga cikin sunaye ka iya samun wani suna ka ji wani ya danganta kansa da wannan sunan misali tusamma musailamatul kazzabi bi rahmanul yamama bi rahmanil yamama musailamatul kazzabi ai ya taba ambatan kansa ko ya ce shi ma shi ne ubangijin yamama amma bai ce allah ba caye shi ne rahmanul yamama yamamata eh ardi yamama kenan saboda haka ga allah allah maka da madina to shi ma kuma ga shi nan shi ne rahmanul yamama shi ne shi ma ubangijin ainihin kasar yamamata to shi ne allah tabaraka ta'ala yake cewa ya qulul insan wa yaqulul hayya wa yaqulul insanu wannan azu wato aya ita kuma ta sauka ne akan wani da ake kira ubay bin kalafin aw walid bin mughira cikin su biyun nan dai ko ubay bin kalafin ko walid bin mughira wato sai suka zamanto sai inkarin cewa ƙarya ne ba za a tashi mutum daga cikin wato kabari ba sai ya tafi makabarta yana zuwa sai je tona wani kabari sai ya ɗebo da diddigaggen ƙashi ƙashin mutum sai ya ɗebo shi sai ya taho da shi yana zuwa sai tadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ya zo sai ya watsa kashin a fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce yanzu wannan zaka ce mun wai zaka zo za a zo za a tashe shi shi Walid bin Mughira ko Ubay bin Khalaf cikin su biyun nan dai yace yanzu wannan diddigaggen kashin zaka ce mun wai za a tashe shi bayan ya zama diddigagge to shine sai ainihin wa ta kulu in hazihi satastahi yanzu kai in ka ce wannan wato zai tashi baka jin kunya wa kadzaban nabi sallallahu alaihi wasallam sai zamanto ya karyata annabi sallallahu alaihi wasallam to bai gushe ba ya ci gaba da iyo annabi irin wannan abubuwa ko da yaushe shi da wannan abu yake zagin annabi ko da yaushe bai kaga sa ba sai da aka zo uhudu eh sai da aka zo uhudu to shine sai ran lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kansa a uhudu yana zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya soke shi ko da takobinsa zalfaqar ko kuma da sandansa mai albarka Allah sallallahu alaihi wasallam ya zungure shi ya sake zunguransa ya dinga ihu yana wayyo wuta wayyo wuta wuta yake gani mala subhanallahi wa yaqulu annar annar annar wuta yake gani annabi yana zunguransa ya ce to yau ka ga abin da ka karyata ka ga abin da ka karyata to da sannu ma za ka gani sai ma an tashe ka ɗin kenan to shine shine ai Allah yake cewa ai za ma mitu yanzu wai in na mutu la sofa ukhraju hayya wai za a tashe ni ni ina rayayye bayan na zama kashi aw sofa abu isu ba da mutu da wai za a tashe ni bayan na mutu la ai wannan ba zai yi ba la ya ta ba da mauti ai babu wata rayuwa bayan mutuwa inna man qala haza lallai wanda ya faɗi wannan faƙar ka zaba lallai ya yi ƙarya to shine yake karyata annabi sallallahu alaihi wasallam har kuma lokacin da ya zama to ya ga abin da ya faru da shi awala ya zakaru insan awala yazmukuru a wala yadhkuru insan yanzu shi mutum ba zai yi tunani ba ai ai la tazakkaru cewa ba zai tunani ba ai shi ne, wannan ubayi bin kalafin din nan anna kalaknahu cewa lalle mu halice shi min qablu tun a can farko wala miku shi a lokacin da shi ba komai bane to samar da shi bai zama aiki ba sai tashi shi ne zai zama aiki ai lallai, shi bai yi tunanin wannan ba da ya tunanin wannan ya ga cewa shi da ba komai bane to ai samar da shi daga babu bai zama abin mamaki ba kamar a ce ai wato ai ya fi zama abin mamaki akan akan cewa wai a tashe shi bayan ya mutu da kai babu ne aka yi kama to kuma dan a gyara ka a tashe ka ai bai zama aiki ba mm. ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا فربك أي أقسم الجليل to ubangiji da ya zo nan sai ya ce wallahi fa wallahi ubangijinka ai aksabal jalil bi rabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wato annabi ubangiji ya rantse da ainihin wato rantsuwa ce ta girma daga shi ubangiji ko ta'ala da ya rantse da shi ubangijin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wallahi shurannahum wallahi za mu tara su almunkirin libasi waɗannan da suke ƙaryatawa zuwa ga cewa za a tashi din nan za mu tara su washe yaɗina da shaidanun nan nasu gaba ɗaya na jima'u kullum minhum kowanne daga cikin su za mu tara su washe yaɗi na wuda shaidaninsa fififi silsilatin a cikin wata sarka, za mu haɗa su mu ɗaure su a cikin wata sarka, in ji Allah sai da ya rantse ya ce wallahi sai mun hada su da shaidaninsu mu daure su a wata sarka a eh, fi silsilatin sun mala na na muhawala jahannama sannan sai kuma mu kawo su zuwa ga gefen jahannama min khariji ha daga wajenta sai a fara ajiye su a wajen jahannama tukunna bayan an daure su sai a kawo su bakinta a gurfanar da su da ita su ga sutun anan e eh, ka san akwai wani mugun gashi irin gashin tsire e kafin ka shiga ciki iya dumin kawai ne zai gasa ka kaga wani wata masifa ce wannan to za a kawo su ai musu wata babbaka da wani gashi na kafin su shigan tukunna ai musu gashin tsire mai kyau yawwa in suka gasu to daga nan kuma sai a anta ya su kuma ciki gaba daya da shi Allah tabaraka ta'ala ce za mu taro su a gurfane jisiyan a gurfane da gwiwoyinsu mu kawo su mu kikkifar da su a bakin gabar jahannama tukunna tururinta tukunna ya turara su to sannan Allah ta ala ya ce ai alar rukubi ai alar rukubi wato a bisa gwiwoyin su sun malanan zai an nemi kulli shi'ati ثم لنحن أعلم بالله الذين هم أولى بها صليا ثم لننزعن من كل شياطين Allah ya ce sannan sai mu tumbike daga kowace ai jama'a firkatun minu daga kowace jama'a daga cikinsu ayyuhum ai wato waye daga cikinsu a shaddu ala rahmani itiyan waye mafi wato jara'a ai jaratu Allah ta barko ta'ala a cikin nasu ma waye ya fi tsaurin kai waye ya fi rashin kirki to in an tashi shi za a fara hankadawa cikin wutar in an tattara su kowanne an ɗaɗɗaure su da shaidaninsu a bakin wutar to Allah tabaraka ta'ala ya ce to sai mu fara tumbuka su ciki ana hankada su ciki Allah ya ce to amma wanda ya fi rashin kirki da jara'a ga ubangiji tabaraka ta'ala to shi za a fara ainihin tunkudawa Allah ce sun mala nahnu alamu billabina na ma'aula bi hasuliya sannan Allah ce sannan mu ne fa waɗanda muke mafiya sani ai billabina na ma'aula aula biha wannan ne da suka zama sun fi cancantuwa da ita a haƙu bi jahannama wato mataki mataki ne ayi duk za su shiga amma akwai na farko akwai na biyu akwai na uku akwai wato dafakar an ɗabak daga wannan zuwa wannan zuwa wannan haka za su tafi ana gangara wannan suna bin bayan su to shi Allah tabaraka ta'ala ya ce za mu duba mu ne muka fi cancantuwa muka fi sani da waye fi cancantuwa da ai shiga cikin jahannama ai siliyan ai dukulan watirakan cewa za a shigar da su kuma za a kone su a cikin wutan Allah ce fa da ubihim sai mu fara da su wanda suka zama sun fi cancanta da ita na'am wa in maqdiya wa in minkum illa waliduha Allah ya ce ai babu wani wa ma minkum adun babu wani daya daga cikin ku illa waliduha face sai ya zamanto ya shiga ta cikin ta illa dakilu ja illa dakilun jahannama sai ya zamanto wato ya shiga cikin jahannama to kana ala rabbika kaga shi wannan ya kasance ga ubangijinka ai hatman ai wajibi ne maqdiyan abun hukuntawa kowanne in zai zama ya shiga aljanna lallai sai ya shiga ta cikin wutan nan sai ya rada ta cikin ta haza qudatullahi tabaqadahu tabaraka ta'ala wannan ubangiji tabaraka ta'ala ya hukunta shi kuma ya mai da shi dole eh falai turako kuma ba zai zama ya bar shi ba lokacin da aka zama an saukar da wannan aya malam sai aka rude da kuka a madina sai aka rude da kuka to kai ko wannan wuta an gama bayanin ta a sama gata kuma aka ce kowa sai ya shiga ta cikin ta kafin ya shiga aljanna saraka madina ta rude aka dinga kuka hatta rasulu sallallahu alaihi wasallam har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuka ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuka hatta maka jibril allazi jaa bil ayat har jibrilin da ya zo da wannan ayat shi ma sai da ya fashe da kuka aiki ya sauka eh to kafin ayat da za ta zama ta gabanta ta sauka to aka dinga wannan koke-koke domin me a hikima a cikin wannan a su musulmai cewa idan suka shiga cikin wutan nan walan tadarru walan an tadarruhum ita wutar ba za ta cutar da su ba ba ta cuce su ba za su shiga cikin aljanna bayan sun shiga cikin wutan nan kaga wannan abin da yake nufi ai ashaddu indahum tayaqinan annahum najuminan nari wannan abin da yasa Allah ya ce zai wannan kai Allah da hikima yake wato hikimar Allah cewa ku shiga mata cikin wutar a to ai in an shiga wutar aljanna za a shiga ko to yaƙini za a samu yan aljanna cewa ai mu wuta ashe ma ba za ta mana komai ba dan mun shigo ta cikin ta mun ratsa ma mu shigo nan me za ta mana ai an gama da ita kenan har abada kar ma wata ran suna aljanna ko wani abu ma ya yiwu zai a ce kadiri zai zo musu cewa za a iya zuwa a mai da su cikin wuta a ba wannan Allah ya ce kun gama da ita ita wannan wutar ba ku shiga aljanna ba ma sai da kuka shigo ta cikin ta kuka wuce don samun yaƙini ne a cikin wannan ai yawwa sannan kuma abu na biyu cewa su kafirai za su ga lokacin da musulmai suke wuce ta cikin ainihin ta cikin wutar ai su ga kafirai suna cikin wutar suna ɗanɗana bala'in azaba da musibar wutar jahannama amma abun mamaki ga musulmai sun shigo ta cikin wutar ta gabansu kuma sun wuce suna dariya suna yi musu kallon a huta lafiya to su kuma kafirai wannan sai ya ƙara ƙona musu bala'i a cikin zuciyarsu su yanke ƙauna cewa to lallai Allah ya riga ya gama ruba hukunci su ne 'yan wuta ga kuma 'yan aljanna ba abin da wuta za su yi musu su kuma ga su a cikin wuta suna ɗanɗana masifar cikin wuta kenan to wannan sai ya zamanto ya ƙara wa su 'yan wuta wato taɗewa da wato da ƙonewa a cikin wutan nan sannan kuma sai ta zamanto su kuma tana ƙara musu asara wannan abin da zai faru kenan to yayin da zamanto su 'yan aljanna musulmai suna wucewa cikin wato wuta suna kallon waɗannan makiya ubangiji barko ta'ala wuta tana ƙone su suna tafiya zuwa ga cikin aljanna a darun na'imi wato ita ce gidan ni'ima din na alkhalid wadda take za ta zamanto a dawwama ai yashmatuna bihim za su zamanto su ne wa 'yan wuta dariya ne ai da su yi musu dariya ha za mu hallu shamatati to nan ne wajen da ake dariya nan ne wajen dariya yan eh, aljanna suna yan wuta da dariya to shikenan su ku suna musu dariya kuma suna suna kyalkyale musu da dariya dai suna suna ta suna ta yi to shi ne Allah tabaraka ta'ala yake faɗa fal yawmal ladina amanu al kuffari yadhakun yawa ranar ne da za su ga lokacin da yan wuta za su ga musulmai suna yi musu dariya yan aljanna kenan to a zalika a hala to wannan ya fi daɗi a wajen yan aljanna domin ne shi al'insanu yanzu ya ra'a daihi fil halaki halashi ta ha'ilan nafsi shi mutum yana so ya wuce lokacin da zai ga gashi ya wuce cikin aminci amma ga maƙiyinsa an kama shi sai ce gobe ma ka kara ba dai ka ja da mu ba ba dai da mu kake yi ba an gane a yi to shi dan adam haka ne wannan ya fi daɗi ka gani eh, a sha'ilan nafsi wannan ya fi daɗi zuwa ga zuciya mutum shi ya ga ya wuce daga wajen bala'i makiyinsa kuma ya faɗa ciki to wannan amma bil ma'ana ya fi a kan dai magana 'yan aljanna da 'yan wuta dai yawa mu ɗauke shi a haka yawa to fal ya za la budda min al mururi bin nari lallai wannan ba makawa za a wuce ainihin ta wuta hatta yushahadu ma alai adawuhum har dai su makiyansu su ga abin da za su gani daga cikin abin da suka gani wa kaifa yusirunahum fin na'imil muqim sannan su kuma gashi nan suna tafiya zuwa ga wajen zama wanda yake a cikin ni'ima walakin musulmi yana kama ala rasul sallallahu alaihi wasallam lallai su musulmai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la yadkhuluna an-nar illa tahallatul qasmi wato ba za su shiga wuta ba sai dai don wannan rantsuwar da Allah ta tabaraka ta'ala yi saboda Allah ya ce ya rantse wa in minkum illa waridu wallahi babu ɗaya daga cikin ku sai ya wuta cikin wuta kafin ya shiga aljanna eh illa ma yuhallu hazal qasm sai dai kawai rantsuwar dan ta halatta abin da ya zamanto wannan rantsuwa ta ubangiji yayi ayi qasamal jalil faqad wato rantsuwar Allah ce kawai ake so a tabbatar amma ba da rantsuwar Allah ba ba za su shiga cikin wutar ba an gane wal muslimuna inda ma juzu alan nari lokacin da musulmai za su zama sun wuce ta cikin wuta ta kulun naru sai wuta ta dinga faɗa tana cewa juz juz ya mumin ya kai mumini maza ka wuce maza ka wuce ya kai mumini eh ba da kai ake ba faqad rufa nuruk nuruka ai lahabi ya kai mumini haskenka ya wuce hanko ya bushe hankoran nan da nake yi nan kama kafirai maza ka wuce ka bari in kama su mumini yana shiga wutar ai mutuwa take yi mutuwa take sai wutar ta dinga cewa maza maza ka wuce ya kai mumini ka bushe ainihin balbalar da nake yi ka rufe ka kashe ni maza ka wuce in kama wanda zan kama eh hatta anal muslimuna law aka rufin nari lallai anan sai ake cewa kaga har abin ya kai da a ce musulmai in suka shiga wuta za su jinkirta tsaye a cikin wutan nan la dufi zatun naru bi nurihim da sai wutar ta bushe gaba daya ta mace gaba daya da hasken muminai gaba daya kama Allah ya riko Allah ka tseratar da mu daga wuta Allah ka tsaya mu daga cikin ayin aljanna da barka annabi sallallahu alaihi wasallama sadaqallahu alazim